Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum batan an wuda lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yammacin yau Lahadi 12 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku je abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanan labarai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce babu wanda ya san tsawon lokacin da yakin da ake yi a kasarsa zai kai. Amma sojojin Ukraine na taka rawar gani wajen abin da ba a yi tsammani ba ta hanyar hana sojojin Rasha mamaye gabashin kasar. Majalisar Dokokin Birtaniya ta gayyaci wasu wakilan Majalisar Dattawan Ghana domin tattauna batun ƙudurin dokar haramta luwaɗi da maɗigo da su da aka gabatar a gaban Majalisar Dattawan ƙasar. Dubban masu zanga-zanga ne suka tattara a nan birnin Washington, dabban wasu kuma suka yi gangami a fadin Amurka a jiya Asabar. domin neman 'yan majalisar dokokin kasar su zartar da dokar da za ta magance tashin hankalin bindiga. Labaran duniya kenan ganin labaran ke ka saurara. Gwamnati ta tabbatar da sakin mutane goma sha ɗaya da 'yan bindiga suka kama a cikin jirgin kasa na Abuja zuwa Kaduna. To sai dai iyalan waɗanda aka sake sun cewa suke. har yanzu mu dai ba mu samu haduwa da su ba mun dai gani a yanar gizo an saka mana yan uwa ga sunaye su goma sha daya amma har yanzu dai gwamnati ko ta hukuma ba ta tuntube mu ba To a yayin da ake murdan sako wasu mutane da aka sace a Kaduna, a sakwato kuma wasu 'yan bindiga sun sace wasu mutane akan hanyar sakwato zuwa Zamfara. To koya batun yake? Eh, abin labari dai zo mana cewa post ne manya irin kwasta ɗin nan guda biyu. sun ka tare su sun kai cikin daji da mutanen ciki amma dai wasu mutane sun samu sun sun yi escaping kana wata babbar kotu a kure a jihar ondo ta yanke hukunci akan wasu mutane uku na wato rataya su saboda samunsa da laifi na kisa kamar kowane yammacin ranar lahadi kuma a yau muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim za ta gabatar muna kuma dauke da ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce babu wanda ya san tsawon lokacin da yakin da ake yi a ƙasarsa zai kai, amma sojojin Ukraine na taka rawar gani wajen abin da ba a yi tsammani ba ta hanyar hana sojojin Rasha mamaye gabashin ƙasar, inda faɗan ya fi tsanani tsawon makonni. A jawabin da ya saba yi dare ta bidiyo, Zelensky ya ce yana alfahari da masu kare Ukraine da ke ƙoƙari wajen daƙile kutsen Rasha a yankin Donbass. wanda ke kan iyaka da rasha inda kuma 'yan aware masu goyon bayan moscow ke iko da galibin yankin tsawon shekara takwas bayan da ta kasa kwace kiev babban birnin ukraine na farkon yakin moscow ta mayar da hankali wajen kwace sassan donbass da galibinsa masu magana da harshen rasha ke zama wanda har yanzu ke hannun ukraine da kuma gabar tekun da ke kudancin kasar Majalisar Dokokin Birtaniya ta gayyaci wasu wakilan Majalisar Dattawan Kasar Ghana domin tattauna batun ƙudurin dokar haramta luwaɗi da maɗigo da dangoginsu da aka gabatar a Majalisar Dattawan Kasar. Ƙudurin da wasu 'yan Ghana ciki har da wasu 'yan Majalisar Dokokin Kasar suka gabatar na buƙatar a tasa ƙiyar masu luwaɗi da maɗigo da dangoginsu da ma masu kare su zuwa gidan yari. ana sa ran wakilan majalisar a ƙarƙashin wani kwamitin doka na kundin tsarin mulkin ghana za su gana gobe litinin 13 ga wannan watan na yuni wakilin muryar amurka hamza adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton maga kujerar kwamitin harkar doka da kundin tsarin mulkin kasar ghana a majalisar dattawan kasa kwame enyimadu NG shine wadda ya bayyana hakan yayin da suka tattauna da manema labaru a inda yake cewa the invitation came to the speaker and the speaker gayyatan ya kai ga kakakin majalisar dattawan kasa ne kana ya gabatar mana a don haka mu hudu za mu gurfana a majalisar dokokin Birtaniyan. i am interested because we have a law that emanated from the from our colonial masters in in our which says that unnatural canon knowledge is an offense. Ina sha'awar gurfana a gaban majalisar Birtaniya domin su ne waɗanda suka yi ma ƙasar Ghana mulkin mallaka tare da samar da dokar haramcin luwaɗi amma sai ga yanan sun inganta doka sabanin wadda muka gada gunsu. But they happen to pass LGBTQ bill. Kudirin dokar haramcin luwaɗi dugu da dangoginsu a Ghana na ci gaba da janyo cece kuce tsakanin matsunin masu luwaɗi da madugu wato LGBTQ Plus a takaice tare da wasu addinai musamman musulmi da 'yan Krista a Ghana. Mai magana da yawun matsugunin masu luwaɗi da madugu a Ghana Abdulwadud Muhammad da ya tabbatar wa muryar Amurka cewa shi musulmi ne amma yana luwaɗi ya ce su duk 'yan ƙasa ne kuma kowa na da yancin kansa a don haka kamata yi da a ringa fahimtar su. Ni haka ne musulmi ne ya suna na ina sallah na ina addini na na an sa gane. Shi kuwa shugaban shugaban gamayyar kungiyoyin musulmi a Ghana kana ɗaya daga cikin waɗanda sun ka gabatar da kuɗarin haramta luwaɗi da madugu a majalisar dattawan ƙasar. Malam Abdulmanan. ya ce addinai masu rinjaye a Ghana na matukar kyamar wannan al'amarin a don haka suka gabatar da wannan kuɗiri. A ƙasar namu irin waɗannan halayya musulmai ba su so wannan ba Christian ba su so. Shi sa they just want to test our love patience because su da kansu sun san cewa mun akwai dokan da currently yana parliament inda ana so a ban akwai kudirin doka that's the bill farfesa ta ciwa menu mai babatukan kare hakkokin bil'adama kana ɗaya daga cikin gamayyar farfesosi da masana ilimi a ghana masu adawa da kudirin dokar ta ce wannan kudirin har in dai aka tabbatar da shi to ya keta hakkin bil'adama a kasar advocacy is important because it safeguards and strengthens our democracy. Sai dai a watan Maris din bara biyo bayan an gabatar da wannan kudiri a zauren majalisar dattawan kasar Ghana gwamnatin Amurka tare da bankin duniya sun gargadi gwamnatin Ghana da ta mutunta hakkokin masu luwaɗi da madugu a kasar Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kibanin sa'o'i 20 da fara labarin saki mutanen da 'yan bindiga suka kama a jirgin kasan Kaduna da Abuja. 'yan uwan waɗanda aka kama sun sun ce sun gamsu da sahihancin labaran amma har yanzu ba samu daban ganawa da 'yan uwansu da aka ce an sako su su goma sha ɗaya ba. A jiya Asabar ne dai aka fara yada labarin sakin mutane goma sha ɗaya cikin mutanen da 'yan bindigan suka sace a jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna. Biyo bayan sulhu tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma waɗanda suka sace waɗannan mutane. Shugaban kamfanin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu ne dai ya shiga tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da 'yan bindiga kuma ya yi wa muryar Amurka karin bayani game da yadda abin ya faru. To yanzu dai mun samu mutane goma sha daya. akwai mata guda shida da maza guda biyar. An ce kamar da farko kun sa ran za a sako duka yara da mata ne. Eh wato ka san a farko an yi maganan mata ne gaba daya kuma maganan gaskiya da farko har sun yarda da haka din. To amma kuma daga baya su ba bangaren gwamnati sun dan kawo nasu uzuri wanda kuma uzurin nan yana da mahimmanci. To dole aka sake yin muhawara akan cewa ana bukata kuma su taimaka su saka waɗanda suke da rauni da kuma wanda suke da ciwuka wanda ya kamata su zama suna ciki ba ma kaga irin wannan abun tun da na farko ne ko da mutum ɗaya ne aka samu aka kubutar da shi cikin irin wannan kunci to ba karamin nasara ba ne na mutum da ɗaya har guda goma sha ɗaya. eh an ji wasu ƴan uwan su waɗanda aka sako suna cewa ba su gansu a gida ba tukuna yanzu suna ina. eh to ai kaga yanayin halin da suke ciki babu ma gwamnatin da za ta bari su tafi gidajen a 'yan uwansu kaga na farko mutane ne fa wanda suka yi wajen wata uku a cikin daji suna buƙatan taimako na gaggawa ta bangaren abin da shafi lafiyarsu to kuma gaskiya gwamnati sun yi kokarin wannan da yawan 'yan najeriya za su yi tambaya cewa an yi amfani da kuɗi ne ko musayan 'yan bursuna to gaskiya ni abin da zan tabbatar maka dai wallahi babu maganan kuɗi da aka bayar ba a yi maganan wani kuɗi ba kuma ba ba da kuɗi ba sai dai har ya zuwa tsakar ranar lahadin nan jagororin da ke fafutukar ganin an sako mutanen da 'yan bindigan suka sace sun ce ba su ido biyu da 'yan uwansu da aka ce an saki ba kamar da yadda ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗanda aka kama da yake da 'yan uwa guda biyu malam sani lawal ya shaida wa muryar amurka har yanzu mu dai ba mu samu haduwa da su ba mun dai gani a yanar gizo an saka mana yan uwa maga sunaye su goma sha ɗaya amma har yanzu dai gwamnati ko ta hukuma ba ta tuntuɓe mu ba. an ce suna abuja ba wanda ya ce muku zo abujan ko dan ku gana da su. gaskiya har yanzu har ga zuwa yanzu babu wani amma muna kyauta zaton cewa wannan abu da gaske ne bisa yanayin yadda muke samun labaran abubuwa. to amma jerin sunayen da aka buga na mutane goma sha ɗayan nan akwai wani a cikin ku kungiyar ku da ya ga nashi yan uwan kwarai alhamdulillah akwai shi shugaban mu akwai kanwan matan shi dama akwai matan shi akwai kanwan matan shi to Allah ya sa akwai kanwan matan shi daya akwai shi shugaba ma na Abuja Dr. Ba'abba shi ma akwai matan shi mun gani kana kuma nan ma akwai matar kanina ita ma to malam Sani me fatan ku fatan mu ubangiji Allah ya kawo karshen wannan abu muna fatan waɗanda muke kyautar zaton cewa an sako su muna fata ubangiji Allah ya sa su iso mana lafiya a cikin kyakkyawan yanayi su kuma yan uwanmu waɗanda suke can muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da waɗannan bayan Allah da suka yi tare da su don Allah muna roƙo ubangiji Allah ya kawo mana da su cikin gaggawa su dawo suma a baya dai an sha yada labarin sakin ɗaiɗaikun waɗanda yan bindigan suka kama amma daga baya sai a gano labari ne na ƙanzon kurege sai dai kuma dukkanin alamu da bayanai na ƙarƙashin ƙasa na nuna cewa a wannan karo labarin ya sha bamban isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to a gaida isa lawal ikara ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga muryam da labaran duniya Dabban masu zanga-zanga ne suka tattara a nan birnin Washington, dabban wasu kuma suka yi gangami a fadin Amurka a jiya Asabar domin neman 'yan majalisar dokokin kasar su zartar da dokar da za ta magance tashin hankalin bindiga. Biyo bayan kisan gillar da aka yi a wata makarantar firamare a jihar Texas. A babban birnin kasar masu shirya zanga-zangar March for Our Lives ko MFOL a takaice sun kiyasta cewa mutane dubu arba'in ne suka halara a dandalin national mall a cikin ruwan sama dalibai da suka tsira daga kisan kiyashin da aka yi a wata makarantar sakandare da ke garin parkland a jihar florida a shekarar 2018 su ne suka kafa kungiyar ta neman takaita yin amfani da bindiga courtney hegari 'yar shekara 41 ce mai bincike akan dakunan karatu daga lawrenceville na jihar new jersey ta yi tafiya zuwa Washington tare da ɗiyarta Kate 'yar shekara goma da kuma ɗanta Graham ɗan shekara bakwai. A Najeriya, ƙungiyoyin addini sun gudanar da addu'ar zaman lafiya da ƙaruwar tattalin arziki a ƙasar a zaman wani ɓangaren bikin ranar demokuraɗiyya ta ƙasar da ake yi ranar sha biyu ga watan Yunin kowace shekara. A jihar Bauchi, wata ƙungiyar ɗarikar Tijjaniya ta gudanar da addu'o'i a ɗakin taro na multipurpose da ke birnin Bauchi. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad na dauke da karin bayani. a yanda ake bikin ranar dimokuraɗiyya a najeriya a gefe guda kuma kungiyar hilakun zikiri ta gudanar da taron yin addu'a wa ƙasa da kuma gabata da suka riga mu zuwa gidan gaskiya taron da ya sami halartar zakirai daga ciki da kuma wajen ƙasar. Dr. Aminu Abdullahi Sufi shine babban coordinator ta majalisar sufaye ta ɗarika Tijjaniya mai headkwata a Sokoto ya yi bayani kan makasudin taron. Makasudin wannan taro ne dan a yi masa addu'a, a yi wa sauran magabata addu'a. Mu gabatar da addu'o'i ga kasar mu da nufin Allah ya ba mu zama lafiya a kasar baki ɗaya. Abdulrahman Zakariya'u Kurgui shine sakataren tsare-tsare na ƙasa. kuma shugaban kungiyar a jihar plateau ga abin da ya ce kan taron zikirin alhamdulillah halin da muke ciki ya zama wajibi kusan ba shawara ake bamu ba dole mu shirya irin wannan taro saboda muhimmancin sa zamani da muke ciki yanzu musamman kasan mu tana bukatun addu'a kullum fiye da baya honorable umar babu kesa maji daɗin udubo shine ya wakilci gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad a wajen taron zikirin abin da ya gaya mun dai a lokacin musu godiya bisa ga addu'o'i da suke wa gwamnati addinai da suke mana addu'o'i bas kristanti da muslim yake ba mu karfin gwiwar zaman lafiya da kuma irin faɗakarwa da ake yi Abdulham muhammad muryan amurka daga bauchi a Najeriya. Tuma Dalla ana tare da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu a daidai lokacin da a najeriya matafiyar da 'yan bindiga suka sace a jirgin kasa suke murna na samun 'yancin su su kuwa wasu matafiya da suke tafiya suka fada tarkon masu garkuwa da mutane akan hanyar sakkwato zuwa zamfara yanzu suna nan hannun 'yan bindigan daga sakkwato muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto matsalar rashin tsaro dai tana ci gaba da tayar da hankulan 'yan najeriya duk da kokarin da ake yi na shawo kanta wannan karon wasu matafiya ne da suka fito daga garin gusau ta jihar zamfara zuwa garin tambol a jihar sokoto domin shaidar ɗaurin aure inda bayan an kammala ɗaurin auren ne suna kan hanyar su ta komawa garin gusau yan bindiga suka tare su akan hanyar sokoto zuwa gusau suka yi garkuwa da mutane masu tarin yawa daga cikin su na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara dsp muhammad shehu wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin an ce an tare matafiya daga sokoto zuwa zamfara ko kuna da labarin shi eh haka ne to wani irin yanayi ake ciki yanzu na yi gida akwai wasu daga cikin su sun dawo saboda kokarin ah, da ya kuma sashen rescue operation din da ya ne wasu sun dawo wasu kuma suna can kuma ana kokarin yadda za a yi rescue din waɗanda ba su dawo ba. Eh, kamar adadin nawa suka dawo sannan kuma kila nawa ake sa ran ba su dawo ba. sun kai ashirin da wani abu wanda suka dawo sauran waɗanda ko ba su dawo ba kamar ah, suna cewa daga ɗaurin aure suke suna cewa kuma yan kasuwa na ta kamar mai waɗannan mutane na aka tare ishin shi ne eh, sun zai daura aure ne shi ne ɗaya sun zai daura aure na wani kwalitin su ba wai sun zai kasuwanci ba ne ko kuma sun bada kasuwanci idan an tura da farin jami'an tsaro idan aikin ceto har wayo na tuntuɓi wani mazaunin garin tureta garin da ke makwabtaka da jihar zamfara mutaka liman tureta akan wannan batun A'a to gaskiya ba mu da tun da dai irin waɗannan abubuwa kasan ba a matan da su sai an gama su. tunda in suna yi kaga tare hanya suke yi sai sun operation din sun gama su sai eh, abin labari dai zo mana cewa boss ne manya irin kwasta din nan guda biyu sun ka tare su sun kai cikin daji da mutanen ciki amma dai wasu mutane sun samu sun sun yi escaping. Bisa ga yadda lamarin tsaro ke ci gaba da barazana ga jama'ar yankunan arewa yasa suke ta kira ga mahukunta da su kara azama ga kokarin magance matsalolin. kullun na mutane hankali bai kwanci kullun yau a yanan gobe a yanan jibi a yanan abin ga babu dai to muna kira ga mahukunta da cewa Allah su taimaka su kawo muna karin karin ki karin jami'an tsaro kuma yiwuwa ne tunda dai mutanen gare ba aljanna mutane na tunda kuma a sa jiragen ga tunda muna ganin jiragen ko jiya mun ga jirgin ga daddare na yau to amma kuma babu wani impact to muna ƙara kira da cewa Allah ji a ƙara a tsara a tsara a dan sa shi ga abubuwa. Masana lamuran tsaro sun jima suna yin kira tare da bayar da shawarwari ga mahukunta amma dai har yanzu matsalolin suke kawo wa ƙarshe abinda wasu ke ganin da ana amfani da shawarwarin da watakila an samu sauki ga matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir. wasu mutum uku da wata kotun jihar ondo ta yanke musu hukuncin kisa saboda an same su da aiwatar da wato suna dan suna jira a aiwatar da wannan hukunci a kansu wakilin hassan umar tambol ya bi diddigin wannan batu kuma ya hada mana rahoto wata babbar kotu da ke zama a birnin akure a jihar ondo ta yanke ma wasu mutane uku hukuncin kisa ta hanyar ratayewa saboda sun kashe olufunke olakunri diyar shugaban kungiyar afenifere chibrobin fasoranti a shekarar 2019 mutanen uku lawal magaji dan shekaru 40 da haihuwa adamu adamu dan shekaru 50 da haihuwa da kuma muhammad usman dan shekaru 26 da haihuwa sai kuma awal abubakar wanda babbar kotu ta wanke shi sannan ta sallame shi. Mai shari'a Williams Olamide ne ya yanke hukuncin bayan da ya sami waɗanda ake zargi da laifin kashe Olafunke Fasoranti kan tagwayen hanyar Ore ran sha biyu ga watan Juli na shekarar 2019. An dai zargi mutane hudu ne da kisan kai, fashi da makami, da satar mutane don neman kuɗin fansa. 'Yan sanda sun zargi mutane hudu da kashe Ogumbiyi Matthew dan shekaru 65 da haihuwa. Kana suka sace wani mai suna suna Gerald Goyaka a ranar da sun ka kashe Olufunke Olakunri sai dai mutane da yawa na ra'ayin cewa akwai siyasa a shari'ar. Wani lauya mai zaman kansa da ke Ibadan Sirajo Danbaba ya yi karin haske a game da shari'ar. Abin da yake faruwa shi ne kasa akwai judgment da muke so ake gani ake dubawa a gani. A kuma shi commission na Administration of Criminal Justice Law ko kuma Act yake bayarwa tun daga gurin ɗaukar jawabinsu kamar da aka kama su statement nasu professional statement nasu da idan aka zo aka yi trial nasu in akwai inda aka samu lafuna kamar lapsis na kamar misali ba sa jin wani yare sai hausa shin waye interpreted din test nasu shin an yi trial din ne bisa san da yake tare da su ko kuma dai an yi shi ne kawai ba tare da wannan bin tsarin wannan abin ba ko da ɗaukar tsara ta duba wannan in abin ya yi mala shi ne in to an samu kamar ba a samu wanda ya musu interpreter ba kamar wanda ya musu interpreter kamar cewa daga wanda ya dauki statement din shi bere bere kuma shi baya jin yarbanci baya jin turanci to sai an samu mai jin hausa hausa ko yaren da yake ji ya mishi ta tafinta kuma sai mai shi za a rubuta shi da wannan yaren da yake ji sannan a rubuta na turanci in ba a samu wannan cikin ka'ida ba yana iya zama cewa a fit a yi kasa din wannan judgment din da suke yanzu an yanke musu hukuncin za ta hanyar ratayewa ba za a rataye su bakin sai bayan kwanaki tsin din nan eh ba za a rataye su sai an ba su duk wani opportunity na appeal an ba su wani opportunity na appeal idan suka ɗaukaka ƙara kuma alƙalin da suka tafi a can gaba ya jaddada cewa eh sun aikata wannan laifi to a wannan lokaci za a ce su ne koko a suna da sauran dama ta zuwa kotun koli suna da sauran dama zuwa supreme court na abuja babban kotun koli ke sai karshe kenan a wajen eh, fatan su ta karshe eh shine damar ta karshe hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya to a gaida hassan umar tambuwal har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba masu sauraro barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar koyaushe dai suna na Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin. da gidan ma gini ba. madalla. To idan ana biye, a shirin da ya gabata mun duba yadda za a ba matasa dama musamman waɗanda ke da ɗimbin magoya baya a kafafen sada zumunta damar a dama da su a harkokin tafiyar da ƙasa ko gwamnati ganin cewa su ne manyan gobe. Kuma kamar yadda na yi alkawarin kawo mana hira ta tare da ƙar gwagwarmaya a Najeriya, Hajiya Mariya Ibrahim Baba akan yadda su ma mata waɗanda ke da murya a kafafen sada zumunta ta yanar gizo za su fito su bayyana baiwar da Allah ya basu don a dama dama da su a fagen shugabanci na ƙasa da kuma ƙalubalen da ke gabansu. Kafin mu je ga hakan, Hajiya Hadisa Salisu Ingawa, mataimakiyar darakta a sashen ilimi na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yi shimfiɗa ga matasa musamman mata kan abubuwan da ya kamata su yi la'akari da shi don amfanar kawunansu da biyan su. Me kike iya yi, me ki produce, me ki aikata, wani aiki na kwarai ne ki aikata a rayuwa wanda zai amfani al'umma baki ɗaya. Kamar mu da muka san cewa eh Allah ya ba mu ilimin nan kakka je ka aje ilimin nan kai kadai a'a jawo wasu na kusa da kai kamar misali ni matashiya ce to na ga matasa kamar guda ashirin shin in dauki kamar goma ko sha biyar me zan masu da zan empowering su wani irin training zan ba su wanda za su tashi su dogara a kansu ba tare da sun yi tunanin dare daya su ce su yi kuɗi ba. Kulawa ce wata rana ba sa madalla. To wani babban kalubale da wani lokacin matan ke fuskanta shine tsangwama da kyara a kafafen na sada zumunta wanda hakan ke rage musu karfin gwiwa wajen fitowa a dandalolin don bayyana baiwarsu da kuma tasiri a hanyoyin da ka iya kai ga shugabanci. Gare Hajiya Mariya da ke cewa hakan na iya zama cikas ga gudunmawar da mata za su iya badawa a harkokin shugabanci. Gaskiyar magana shine ko tuwo kike sayarwa in baki fito kin dafa kin fitar da shi waje kin nuna ki ban ba ba mutane su ci su ɗanɗana kin ga ai ba za a sani ba saboda haka duk inda zaki fito a kowane matsayi kike a matsayin ya mace kina da wani basira da Allah ya baki ko da kika koyo Allah ya ce maki kika iya to middin kika koma cikin ɗaki kika zauna kika yi shiru to ai ba a san kina yi ba in kuma kina yi tsakanin ku ne mata yan uwanki abun bai fito fili ba ya kamata matasa su fito su nuna wa duniya abin da suka iya da abin da suka kware a kai to yau kana yi da gobe kana shiga kana sai ga wasu sun gane ka wa'anda ma ba matasa bane kamar ni yanzu kin ga ai bana cikin matasa matasa saboda una to amma kin gani yanzu ni akwai abubuwan da ma ni ai ba lokaci na bane yanzu kaman social media ani ba ai social media bace ni analog ce na da to amma kin gani na jajirce saboda yanzu ana kiran jukoki ku zo ku bude min mail ko in rika zuwa business center zama ne na koyi yaya ake yi na hada kan wayoyi ko na sa masa data na zauna ina koya to yanzu ba abin da bani yi a wayoyi na zan yi browsing zan karanta mails ina zan ba da reply kuma wani lokaci ma aiko min da takardu masu faiji wajen hamsin ko ɗari in karanta in yi Editin in gyara in tuttura to kin gana ci gaba to amma da na zo na rungume hannu fa ko nemi wani yaro ce shi zai rike mini ina kwance Randa ban gan shi ba fa ko na neme shi zai mun baya nan to gaskiya matasa abin da zan nuna musu shine mata da ma samarin kar mu yanke mu ce mata kaɗai su jajirce su fito su nuna hazakar su abin da suka iya ba kunya tunda dai musulunci bai hana ba tunda musulunci bai hana ba me yana ki zaki rika wani yauki kina kokoyewa fito ki nuna duniya abin da kika iya insha Allah kuma zaki samu tasiri akai to wasu suna ganin cewa addini yana taka rawa da kuma yankin da ka fito wajen sa waɗannan matasa su ɓoye baiwar da suke da shi ganin irin fassarar da ake wa kafafen sada zumunta cewa a ah, da duniya kake ma'amala tunda kama a misali wasu suna yin fassarar cewa kama addinin musulunci bai kamata mace ta fito kafar sada zumunta ta zo ta yi bayani ba mun ga inda ake to zagin wasu matan shi musulunci na shekaran jiya ne na jiya na yau komi na rayuwar musulunci Allah ya riga ya assasa shi amma ya ce ka tashi ka fata ka nemi ilimi iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa ka je ka nemi ilimi to kin zauna ke iyaye iyaye ne suka haife ki musulma kina sallah kina azumi sai ki tsaya anan sai ki zauna kawai kina sauraron wasu wa'azozi na wasu kuma duk kin ga shi wa'azi ma in aka ɗauko wani kissa ko wani topic a ya dogara ga fahimtar wanda yake magana akai to ke kanki ya kamata ki tashi ki karatu ki fahimci menene menene inda ɗaure miki kai ki nemi malamai ai shi musulunci akwai fannoni ta farki daban-daban da ya ba mata dama su yi amfani da shi to matan kansu ba sani ba sai ki fita ki je ki koyi ilimi ki karanta ki karance bare yanzu duniya ta zo cikin sauki wayan nan take zuba abin da ba ta dauka ba ai musuluncin duniya ne gaba ɗaya ba ta Najeriya ne kaɗai ba malamai wanda suke yin ke ba da bayani akan topics iri-iri zaki karanta ki ji zaki fahimta kin gani sai ki amfani da shi amma ba ki sa kanki a tukunya ki ce dan malam A ya ce ai ki zauna a daki ki kulle kanki shikenan ba muna da matsayi to amma mu ba mu tsaya mun nemi sani har mu fahimci menene har mu zo mu yi amfani a shi kanmu ba sai je mu je mu je mu zauna mu shiru kuma muna kame kame so da Allah ni ina gaya mata ku tashi ku nemi ilimi ilimin nan yanzu waya ki ipad ki ba abin da ba za ki karanto a ciki ba in kina da wani abin da ya shige miki duhu sai ki nemi malami da ke kusa da ke da amince fasara daga nan sai ki shiga Duba da tasirin da kafafen yanar gizo ke da shi da kuma rawar da matasa ke takawa a kafafen ƙwararren ɗan jarida yayi Hassan Itawa ya bayyana hanyoyin da ya kamata gwamnati ta bi wajen zakulo matasa masu baiwar gudanar da harkokin shugabanci a kafafen na yanar gizo don su masu ba da su ga ci gaban kasa a kullum mu 'yan jarida masu nazari da bincike akan alamar yau da kullum muke ƙara kira ita gwamnati ya kamata a ce ta zo ta yi wato hukunta abin nan abin da ake cewa da turanci a regulating duk abin da aka ce gwamnati ta sayar da ake shiga ake fita cikin shi gwamnati to za ta tantance me ke faruwa idan baki mance ba kwanakin baya saboda yadda matasa suka juya ita wannan damar da zo mu ta social media kamar misali dandalin twitter ya zama zai tada arziki ba da daɗewa gwamnati ta dakatar da wannan dandali na twitter din sai da aka zo aka sake tsari to yanzu kuma kin ga irin tsare-tsaren idan da gwamnati za ta tuwa da wannan duk ƴaƴanta na ƙasa wanda suke da hazaka wanda suke sanya abubuwa na wayar da kan jama'a na ilimantar da al'umma za ta san su ta kira su ta ba su abin da ake cewa award wato kyauta ta musamman kenan wanda za ta ƙara ƙarfafa su da ba su kayan aiki su je su wayar da ƙasa wanda a wasu ƙasashen da shiga za ka irin waɗannan su ne Najeriya ke zama ambasada na isar da wanzar da zaman lahiya ko kuna haɗin kai duk kuma wani kudiri da gwamnati ta hito da shi wa'annan matasa su take kirawowa da ce ku ne ambasada kamar dai da muke da kani wato masu shirya fina-finan Hausa yadda gwamnati ke kiran kiransa tana ba su wato wani aike ta ba da sako su je su gaya ma talakawa to su ma ya kamata a ce wannan idan gwamnati ta zo ta yi shiri ta na tsaftace wannan social media din to za a ko matasan da suke da ɗumbin baiwa da basira ta yadda gwamnati za ta yi amfani su ta isar da kowane irin sako ta so. Tuma sauraro yau ma dai a nan shirin matasa a duniyar gizo zai dasa aya. Idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu ɗora cikin wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu sake saduwa a shiri na gaba. Ta gaisa a gaja Shamsiya yanzu kuma ga sakonninku. ku. To sakonmu na farko na cewa sace wasu 'yan kasuwar da aka yi a kan hanyar Sokoto zuwa Zamfara da 'yan bandiga suka yi. Hakan abin jimami da damuwa ne da fatan gwamnati da hukumomin tsaro za su ƙara azama wajen kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a ko a ko'ina suke. Daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. sako na gaba na cewa muna kira ga al'ummar najeriya da mu san waɗanda za mu zaɓa ga 'yan takara da suke jam'iyyu daban-daban ba mu yi jam'iyya ba kamata ya yi mu yi cancanta allah ya ba mu adilan shugabanni masu kishin mu ba masu kishin aljihunsu ba daga malam ango malamin makaranta da maimuna sahabiya wuri ta yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce babu wanda ya san tsawon lokacin da yakin da ake yi a ƙasarsa zai kai, amma sojojin Ukraine na taka rawar gani wajen abin da ba a yi tsammani ba ta hanyar hana sojojin Rasha mamaye gabashin ƙasar, inda faɗan ya fi tsanani tsawon makonni. to duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirinmu gaba ɗaya na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wannan shirin a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka baba ya ko makiri ne ke sallama da ku salamu alaikum